shirye-shiryen da kungiyar kwallon kafa ta tarayyar Najeriya wato Sufa Eagles suke yi na ganin sun fafata a wasan neman tikitin shiga gasar cin kofi na nahiyar Afirka wanda za a yi shi a can kasar Kamaru na shekara 2019 wanda za su fafata tsakaninsu da kasar Libya. A yanzu haka rahotanni na nuna cewa 'yan wasanni 21 ne suka samu isa filin wasa da ke babban birnin Akwa Ibom a can Oyo kafin ranar asabar inda za su fafata tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa a talibiyan yan wasan sun hada da ahmed musa sai kuma yan wasa masu tsaron raga wanda suka hada da francis ozuha akwai dan wasa ike ciko ezenwa da kuma daniel Akfavia. yan wasan baya kuwa sun hada da william trust econ da sam ajayi sai kuma leon balogun sauran yan wasan sun hada da aina da kuma jamilu okon sai dan wasan nan abdullahi shehu masu tsaron baya akwai Chideze Awazine da kuma Kenneth Omeruwa yan wasan tsakiyar kuwa wanda za su halarci wannan ko kuma suka halarci wannan filin horaswa sun hada da Wilfred Indire da kuma Samuel Kalu da Ogwenye Onaze akwai John ogu da kuma Obene Karo Etebo yan wasan gaba kuwa sun hada da Isaac succeed da kuma Alex Obe na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal akwai Moses Simon da kuma Harry Inyekoro akwai kaleci ihanacho wanda suka samu halatta a yau din nan ana sa tsammanin isowan brian odua da kuma dan wasan gaba wasuna odio igalo sauran 'yan wasan kuwa suna nan domin fuskantar a horo ko kuma karban horo a yayin wannan wasa tuni dai aka bayyana alkalan wasa wanda za su jagoranci wannan wasa wanda suka fito daga kasar congo da kuma kasar mali da kuma kasar afirka ta kudu wanda tuni su kuma ake tunanin saukansu a gobe idan allah ya kai mu har ila ita ko kasar saliyo ta aika da wasikar ne zuwa ga hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya inda take neman hukumar ta janye mata matakin da ta ɗauka na dakatar da ita daga shiga wasanni fifa ta haramta wa saliyo shiga wasanni ne makon da ya gabata sakamakon cewa gwamnati ta shiga cikin hukumar kace-kace don nuna karfa-karfa a bangaren kwallon kafa rikicin cikin gida ya samu asali ne bisa hukumar da take kula da yaƙi da cin hanci da rashawa inda take bincike akan wasu daga cikin jagororin shugabannin hukumar kwallon kafa ta saliyo din sai dai saliyo din ta nemi afuwa bisa tattaunawa da ta yi don neman a bata dama a yafe mata wannan lamarin don ta samu damar fafatawa a gasar neman tikitin shiga gasar cin kofi na nahiyar turai wanda in hakan bata yi ba ba za a bata damawa saliyo dai za su fafata ne da kasar ghana iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya